Labarin kamfanin fasahar nan na Google ya bada sanarwar kirkiro da wata sabuwar manhaja da za ta taimaka wa mutane rage yawan nacewa amfani da wayar hannu a kodayaushe suke bukata a Birtaniya. Kamfanin ya bayyana cewa manhajar za ta ba mai amfani da wayar damar saita ta da kuma yadda yake so ta yi masa aiki. Ita dai wannan manhaja za ta yi aiki ne kamar haka. Mai waya zai saita manhajar da akwatin ajiyarsa na banki wato bank account. Misali, idan mai amfani da wayar ya buƙaci idan daina amfani da ita na wani ɗan lokaci ko mai kaurace ƙaurace mata na wani lokaci sai a saita ta ta yadda idan lokacin bai kai ba da zaran mai wayar ya buɗe ta za ta ɗauki adadin kuɗin da mutum ya saita daga akwatin ajiyarsa na banki ta bai wa ƙungiyoyin ba da agaji kyauta wannan zai kasance tamkar wata hanya ce ta hura mai amfani da wayar da kuma tunasar da shi cewar a duk lokacin da yake buƙatar ƙaurace ma wayarsa ya zama wajibi ya kiyaye ko kuma aljihunsa ya faɗa masa mun samu wani labari ne daga mujallar telegram